de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi yau ranar alhamis 22 ga watan disamba na shekarar 2022 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu ruwa da tsaki da suka hada da 'yan siyasa 'yan majalisun tarayya sun yi kira ga masu jefa kuri'a da su kauracewa duk dan takarar da ya yi musu barazana sannan kuma yayin da kirsimeti ke gabatowa mutane da yawa suna kokawa game da tsadar rayuwa da kuma tsaro sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda mu da barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimmin kanan labaran jaridu daga kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A karan farko tun bayan da Rasha ta mamaye kasarsa shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya bar ƙasar ya tashi zuwa amurka jiya laraba wakilin boa stephen haman a washington ya rawaito cewa zelensky ya wuce kai tsaye zuwa fadar white house domin ganawa da shugaba joe biden bayan wani taro a ofishin shugaban ƙasa na oval office inda biden ya shaida wa shugaba zelensky cewa amurka za ta aike da babbar na'urar kariyar makamai mai linzami ta patriot zuwa ukraine shugabannin biyu sun yi taron manema labarai da yake amsa tambayar manema labarai biden ya bayyana cewa shugabannin kasashe kawaye suna taimakawa bukatar makamai daga kiev but they're not looking to go to war with Biden ya ce, amma ba sa neman shiga yaƙi tare da Rasha, ba sa neman yaƙin duniya na uku, kuma yana ganin za a iya kaucewa gaba ɗaya da tabbatar da cewa Ukraine ta yi nasara a filin yaƙi. Zelensky ya ce duk da cewa sojojin Amurka ba sa cikin fagen daga a Ukraine, wannan yaki ne na bai ɗaya na al'ummar ƙasashen biyu da ke da manufa ɗaya. We really fight for our common victory against this tyranny. Zelensky ya ce, a gaskiya muna fafutukar ganin mun samu nasara akan wannan zalunci, wannan ita ce rayuwa ta gaskiya kuma za mu yi nasara. a jiya laraba amurka ta sanar da karin dala miliyan 374 na taimakon jin kai na hunturu ga fararen hula banda karin makamai da harsasai ga sojojin ukraine waɗanda rasha ta jefa bam a gidajensu da kayayyakin more rayuwa jiya laraba amurka ta kakaba wasu jami'an iran takunkumi ciki har da babban mai gabatar da kara da manyan jami'an soji dangane da murkushe zanga-zangar da mutuwar mahasa amin a hannun 'yan sanda ta janyo ma'aikatar bai limani ta amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta kagaba takunkumi kan muhammad mantaziri babban mai gabatar da kara na iran inda ta zarge shi da bayar da umarni ga kotuna a watan satumbar da ya gabata don yanke hukunci mai tsanani ga da yawa daga cikin waɗanda aka kama yayin zanga-zangar har ila yau an kagaba takunkumi ga kamfanin Ayman Sanat Zaman fara na ƙasar Iran, wanda ma'aikatar kuɗin ta ce yana kera kayan aiki ga jami'an tsaron Iran ciki har da motoci masu silke da aka yi amfani da su wajen dakile cunkoson jama'a. Washington ta kuma kakaba takunkumi kan wasu manyan jami'ai biyu na dakarun sa kai na Basij na Iran, wadda wani bangare ne na rundunar juyin juya halin musulunci da aka rarraba su sosai a lokacin da aka murkushe masu zanga-zangar da kuma jami'ai biyu na dakarun kare juyin juya hali na musulunci IRGC. Babban jami'in kula da ayyukan jin gai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa 'yan ƙasar Sirai miliyan sha biyar da dubu ɗari uku za su buƙaci taimako a shekara mai zuwa yayin da ake shirin yanke shawarar makomar ayyukan ba da agajin kan iyaka a farkon watan Janairu mai zuwa. Ba zan iya jaddada mahimmancin ci gaba da taimakawa rayuwar miliyoyin mutane a arewa maso yamma ba, in ji babban jami'in ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffith ya shaidawa kwamitin sulhu a cikin wani jawabi ta kafar bidiyo kan batun. Sama da shekaru takwas ne kwamitin sulhu ya ba da izinin kayayyakin agaji su tsallaka daga Turkiya zuwa arewa maso yammacin Siriya. Inda manyan motoci 600 kowane wata ke kai abinci, magunguna da kuma wasu muhimman abubuwa. Sama da mutane miliyan hudu ne ke zaune a yankin, wanda baya karkashin ikon gwamnati. Kayayyakin agajin suna kaiwa ga kusan mutane miliyan biyu da hudu kowane wata. Tun daga shekarar 2019, Rasha ta nemi kawo ƙarshen aikin da ta ce ya kamata ya zama na wucin gadi ne kawai. Ita ma gwamnatin Bashar al-Assad na son ganin an dakatar, kuma gwamnati ta kula da duk wani taimako da ke shigowa cikin ƙasar. ake ci gaba da neman bakin zare kan kawo sauƙi ga matsalolin furta kalaman ɓatanci zagi cin mutunci da dai sauransu a daidai wannan lokaci da ayyukan yakin neman zaɓe ke ƙara yin nesa masu ruwa da tsaki da suka hada da 'yan siyasa 'yan majalisun tarayya sun yi kira ga masu jefa kuri'a da su cewa duk ɗan takarar da ya yi musu barazana wakiliyar murya amurka halima abdulra'uf ta hada mana wannan rahoto wannan kiran na zuwa ne cikin 'yan makonni biyu bayan furta wasu kalmomi mara daɗi da suka kunshi barazana nuna isa da gadara yan shagube da wasu 'yan siyasa ke yi a baya bayan nan a wuraren taron gangamin yakin neman zaɓe a yawancin lokuta wannan lamarin na tsananta sakamakon yadda wasu 'yan siyasa kan yi nisa a sha'anin ta hanyar zagin abokan adawarsu yin kazafi da tone-tone har ma da yi wa juna bita da kulli ganin cewa wani ya ya ɗara wani a sha'anin jawo ra'ayoyin masu jefa ƙuri'a a maimakon nuna ƙwarewa da abubuwan da za su mayar da hankali aka idan aka zaɓe su. Honorable Faruk Adamu Aliyu jigo ne a jam'iyyar APC mai mulki kuma ɗan kasuwa a Najeriya. Ba wai a Najeriya kaɗai ba 'yan siyasa sun gaji irin wannan maganganu. Kamar mu a Najeriya na zaɓi ya rage wa masu kada ƙuri'a. Ya kamata duk wanda ya barazana to a nuna masa ƙwariyar ƙuri'a cewa barazana ba za ta sa a zaɓe ba domin ran zaɓen nan dai ba wanda za a doka a ce sai ya zaɓi mutum dan a masa barazana saboda haka a shawara ta duk mutumin da ya fito ya barazana ba duka ba zagi ran zaɓe jama'a sai suka idan wannan barazana ita ce za ta kai su gaci sai su ji tsoro in ko ba haka ba su zaɓi duk mutumin da ya cancanta daga kowace jam'iyya ya kamata talakawa masu zaɓe su fara koya mu 'yan siyasa darasi cewa babu yadda za kuna rike da kambun mulkin mu a madadin mu sannan kuma ku zo ba ku kyale mu da wahala da muke ciki ba mu a game da wannan batu na furta kalmomin daɗin daji muka tuntubi mai sharhi kan sha'anin siyasa Malam Aminu Abbas Gumel inda ya ce. A takaice dai ya kamata a ce jam'iyya ita ce gaba da dan takara. Ita kuma jam'iyya tana da nata dokokin ya kamata dan takara ya bi kafin su tsaye da shi takara. To amma a yau sai ya zamana zababbun shugabanni kamar gwamna kamar shugaban ƙasa su suke nada shugabannin jam'iyya. To da ƙarshe dai sai ki ga ba ɗaya wannan zababbun shugabannin su suke ɗaukan jam'iyyar su sata a su. To a takaice dai solution a nan ya zamana cewa ita jam'iyya ta samu karfin da za ta iya disqualify duk wanda bai abiding daga rules din da ya kamata na jam'iyya ba da rules din da suke na irin wannan yarjejeniyar da ake yi ta zaman lafiya a yi kamfen lafiya in dai jam'iyya ba za ta samu wannan karfin na disqualify ba to akwai matsala a wani bangare kuma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Yamatu ba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya Hanarbo Yunus Abubakar Ahmad ya ce dokar zabe ta 2022 wanda muka gabatar yayi la'akari da wannan da aka kira shi hate speech in kai duk wata kalma kalma wanda zai nufi na kasu ya bata shi zagi in ya bari shi ya so amma doka ta ba shi tsari ya nemi bangaren ko ya je kotu ko kuma ya kawo wajen yan sanda to duk wannan doka tana nan ni da ke muna neman takara to kowa ya zo ya faɗi kwarewansa da fasaharsa ba tare da na ci mutuncin ki ba ke ma ba tare da kin ci mutunci na ba saboda haka mu abin da muke kira a ƙara wayarwa da mutane kai wanda aka ciwa zarafi to ya kamata ya je kotu zai zo ne ya tuhumi wanda ya masa wannan yarfan kuma kotu alkali zai saurara ce hatu burhanakum in kuntum sadikina a cewar masanin shari'a barista mai nasara kogo akwai tanadi tanaden dokar kasa akan wannan lamari kashe na mai tan da 21 zuwa na mai tan da 28 na tsarin mulki Najeriya ya yi jadawalin tsare-tsaren yadda za a bi a rika yin yakin neman zaɓe cikin dattako a rika tafiyar da harkokin jam'iyya da harkokin siyasa ma a cikin armashi kuma sashe na 153 na dokar tsarin mulkin Najeriya ta fito da da hukumar zaɓe inda ta ba hukumar zaɓe din nan dama na 'yancin gashin kanta musamman muka la'akari da sashe na 65 na dokar zaɓe ta Najeriya. Bayan nan kuma dokar zaɓe ta Najeriya din nan akwai laifuffuka daban-daban da ake ta tabkawa an amka ɗauki sashe na 114 zuwa 129 na dokar zaɓe na Najeriya duka laifuffukan nan an yi jaddawalin su akwai su a dokokin ƙasa tun kamin ma dokar zaɓe. Wannan batun zagi da barazana da 'yan siyasa ke yi wa juna a lokacin gangamin yakin neman zaɓe dai na ci gaba da jawo hankulan 'yan ƙasar daga sassa daban-daban. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga na birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Firaminista Benjamin Netanyahu ya ce, yayi nasarar kafa sabon kawance da zai gudanar da mulkin Isra'ila. Sanarwar da yammacin jiya Laraba ta share masa hanya don koma kan karagar mulki a matsayin shugaban gwamnati ta masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya a tarihin kasar Sanarwar gabanin wa'adin tsakar dare ta zo ne bayan makonni na tattaunawa mai wuwar gaske tare da abokanan aikinsa. Netanyahu ya ce yana sa ran kammala yarjejeniyar raba madafin iko da abokanan aikinsa nan da mako mai zuwa, ko da ya samu nasara. Netanyahu na fuskantar wani aiki mai wahala a gaba. Wani babban jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa jiya laraba cewa ta China tana ƙoƙarin ɓoye ainihin adadin waɗanda ke kamuwa da COVID-19 yayin da ƙasar ke samun ƙaruwa waɗanda ke kamuwa sosai a daidai lokacin da ake nuna damuwa kan ƙarancin bayanai daga ƙasar. Alƙalman hukuma daga ƙasar China sun zama bayanai da ba za a dogara da su ba yayin da ake samun ƙarancin gwaji a faɗin ƙasar. biyu bayan sassauta tsauraran manufofin sufuli covid na baya-bayan nan darakta mai kula da ayyukan gaggawa na who mike ryan ya ce a cana abinda aka ba da rahoto na adadin waɗanda suka kamu ba shi da yawa a sashen kula da marasa lafiya na musamman icu amma a zahiri icu yana cike ya ƙara da cewa ba zan so in ce cana ba ta faɗa mana abin da ke faruwa ba na ganin suna kasancewa a baya. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da yadda Kismeti ke gabatowa, mutane da yawa suna kokawa game da tsadar rayuwa da kuma tsaro. daga Jos ga Zainab Babaji dauke da rahoton. Tun daga ranar 1 ga watan Disamba mabiya addinin Krista ke fara shirye-shiryen bukukuwan Kirsimati. Kirsimati lokaci ne da mabiya addinin Kristan ke yin bikin tunawa da haihuwar Yesu almasihu wanda suka yi imani Allah ya aiko shi ne domin ceton bil'adam daga hallaka ta dindindin. Wasu da ke shirye-shiryen bukukuwan na Kirsimati sun bayyana min halin da suke ciki. Sunana Richard Isa Mangut, retired chief photographer a Plateau State Government. Shirin Kirsimeti na shine ina addu'a ga Ubangiji ya bar ni rai da lafiya mu kai lokacin Allah kuma ya shiga da mu a sabon shekara lafiya. Kirsimeti in Allah ya kai mu, in Allah ya tanada alhamdulillah. In Allah bai tanada ba kai addu'a ga ubangiji ya baka rai da lafiya sunana nan sat gunin gaskiya shirye-shiryen christmas na this year bai yi kansa ba domin ba salari ne komi ya haura a kasuwa. To yanzu baki sassai kayan abinci da kuma kayan tufafin sawa ba kenan. To tufafi kan babu kowa kawai ya nemi wani wanda ya sufa da a dan bubuga shi sai a dan sa amma wai a ce abinci wai a ce irin buki kake mammarin christmas gaskiya bai yi ba ba amma to dai mun yi ta dai kawai haka mu je zuwa Ga Mr. Sunday Emmanuel kuwa tun watan ɗaya na wannan shekara ya fara tanadin bikin Kirsimati. Abinda na samu daidai ruwa daidai gari. Kenan arganyi ce fa nema iyali kenan? Tun watan ɗaya mun fara shirin Kirsimeti. Na aje dan kaji akwai akwai na gida wanda nake ajiyewa. To amma idan ka duba yanayi gaba ɗaya kana ganin kamar mutane na walwala a wannan Kirsimetin kuwa? Gaskiya na lura waɗanda suna cikin matsala zai musu wuya. Bikin na Kirsimeti na zuwa ne da wake-wake da raye-raye da wasannin kwaikwayo da sauransu. Kan haka ne shugaban wata kungiya da ke gudanar da ayyukan nishadi Dokas Bentu ta ce Tapshak Entertainment ta shirya wasanni daban-daban don iyalai su yi walwala lokacin bukukuwan na Kirsimati. saboda mun gane cewa mutane sun samu damuwa da yawa wannan shekara da kuma shekaran da ya wuce haka gaskiya tattalin arzikin najeriya da wuya sosai masu kasuwanci suna samun damuwa komai ya yi wuya komai ya yi tsada saboda haka muka ce kowa ya shiga a kyauta Ah, murga riga mun yi magana da wayanda za su sadda abubuwa cewa saboda Allah su ji tausayin mutane su ji tsoron ubangiji Allah su sadda abubuwan nan akan yanda mutane za su iya su saya a halin da ake ciki dai hukumomin tsaro na gargadin jama'a kan su rika lura da take-taken masu tada fitina kuma su kai rahoto yayin da hukumar road safety ke gargadin direbobi su rika tuki da lura don rage aukuwar haɗura a wannan lokaci da ake samun cinkoson jama'a jama'a da ababen hawa a titunan Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waƙar. ba ta yin bara a kufai. Me yasa haka? zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauran mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a kode shi ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, amurka.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. har yanzu muna ci gaba da bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka zo da su a tsawon wannan shekara ta 2022 mai shirin karewa a farkon watan mayun da ya gabata kungiyoyin nakasassu daga sassan jamhuriyar nijar sun ci kasuwar baje koli a birnin yamai inda suka zo da kayayyakin kere-keren sana'o'in hannu da nufin gwadawa al'ummar ciki da wajen wannan ƙasa irin basirar da allah ya yi wa masu bukata ta musamman sai dai duk da kiraye-kirayen da aka shayi a kan bukatar baiwa nakasassu goyon bayan da zai kara musu azama a ayyukan da suka sa gaba a matsayin wani bangare na matakan yaki da bara da alama jama'a bata fahimci mahimmancin gudunmuwar da ake fatan samu daga gare ta ba kamar yadda shugabar kwamitin tsare-tsare madam bukari khadija amadu ta shaidawa wannan shiri abin da ya sa dai muka shirya muka gani wanga fuwar ya kamata mu yi shi mun dade muna aikin hannu mun gwane kullum muna da matsalar kasuwa daga nahan mutanen region na jihohi sai muka saya muka yi lissahi na ce ya kamata mu gwada ma duniya su san abin da muke nan muna yi waɗanne irin kayayyaki ne mata suka zo da su mata na su suka zo da su albarkacin wannan kasuwar baje koli ka gani kayan agnes sun zo da kayan su wanda suke yi na galgajiyarsu da na zamani kuma haka nan ne difa ya zo da nasu kuma hakanan nan ne maradi ya zo da nasu haka nan na tawa sun zo da nasu galgajiyan wasu cuku wasu mi da mi na zandar sun zo suna alkaki suna komi da komi haka nan na doso sun zo da tigadagansu da kominsu haka nan na tilaberi sun zo da gabu da minana duka mata masu nakasa ne su ne suka kawo su nan kuma nan gama nyamai duk komin biyar in nan babu komin wanda bai zo da kayan shi ba akwai han mata masu yin giriyaj kun gane su suna a can aje yadda maza suna yi giriyaj haka nan na akwai mata masu nakasa mu ce ga yin shi giriyaj ana yin shi kuma akwai aikin kashi na rakumi wanda mata ne mushe nan muna yin shi da aiki na kahonsa <laughs> har da shi muna aiki da su mu mata muna yi tablo tablo na gargajiya wayanda muke nan muna kirkirowa wanda ba su hadi ya karhe ba wannan ko ya hwari kana dauci kayan ka na kasa muna yin su da fanyi traditional muna yi aikin hwata kuna da niyyar yin wasu abubuwa ne a albarkacin ranar mata ta sha uku ga watan mai ran mu mata muna ini nan ga ana ana rawa ana cidi ana komi za mu gwada murnan mu ta sallah ta mata Nijar. Mu gwada ma duniya cewa mu ma mata masu nakasa ba baya muce ba gaba ne muce. To yaya abin ya samu karbuwa na iya cewa jama'ar gari ta amsa kira kamar mutane na zuwa suna ziyartar wannan kasuwa domin sayen kaya? Na ji daɗin tambayan ga. tun da lalle kai matsala wanda a gare mu mutane mu ba ma sayan ba su ma nan ga zawana mu ba mu san dan muna masu nakasa kayan mu ko su ne ko nana ya kamata mutane su taho su ba ko baka saye ba in ka to ka gani ka diba kana iya ka ka gana gaya ma wani shi zai zo ya saye kuma ko baka saye nan ba in an ka koma cikin komin kana iya ka ka saye gaskiya ba mu nan ga jin dadin wannan kuma fuwar inga da mun ka yi shi muka ce babu bambanci inclusion na da kwai maza da kwai mata da har da farm entrepreneur duk mun gayyato su amma kana gani akwai wasu runhuna da babu mutane abin da yasa muna nan ga gwadi kayan mu duniya ya gani a san abin da muke yi kuma a to a sai kayan mu don mu tsira da bara tunda mu ba mu san bara mun bar bara mu yau na kasasu sun dauci yauni kewa su su ba bara mun tabbata da nakasa ba kasawa ce ba mu nakasa mu baiwa ce wanda Allah ya bamu kuma bai wannan alhamdulillah mun gode da shi in ka hita cikin titi ka diba ka gani haka na gani gurmu guda yana bara ko makaho wallahi za ka gani masu cinai dari bisa kan hanya bisa kan titi da yara kankana suna nan suna bara mu wannan kumya ke gare mu har yanzu bara ya kai yanda a dauki mota ake za ana wasu kasashe bara kenan mu muna cira ga mu da duniya duka da kungiyoyi da le partenaire don allah don annabi su zo mu babban taimakawanmu shine a to a saye mu. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da ɗaya daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar a shekarar nan ta 2022. Yanzu a madadin shugabar kwamitin tsare-tsaren kasuwar baje kolin mata na kasassu masu sana'o'in hannu Khadija amadu Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. da Malam Sule. Yanzu kuma lokaci ne da Redwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga Ghana. Jarida da chronicle da mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine alan ya yi kira ga karin zuba jari na kasar amurka a afirka jaridar ta ce ministan tireda da masana'antu alan gentleman ten ya yi kira ga kasar amurka da ta faɗaɗa zuba jarinta a fagen aikin gona yadda zai danganci manya-manyan shirye-shiryen inganta tattalin arzikin kasar afirka ya yi wannan maganar ne a taron shugabannin amurka da afirka afirka a washington dc kwanan baya taron na shugabannin amurka da afirka wato ya ta'allaka ne akan ƙara inganta darajoji na harkokin sabbin fagagen tattalin arziki tare da inganta ko kuma dai karfafa dagewan shugabannin afirka da na amurka a bisa fafarki demokuraɗiyya da kare hakan bani adam ƙasar katara ta tabbatar da aniyanta na karfafa danganta da ƙasar ghana ƙungiyar ma'aikatar Charity Ghana ta gabatar da buki na ranar Qatar tare da tabbaci na dagawa bisa tabbatar da kyakkyawan danganta da al'umman Ghana. Ofishin Qatar Charity Ghana a bisa kawance da gidan jakadancin Qatar ya yi amfani da wannan rana ta independent kasar domin sake karfafa dagiwan kasar Qatar bisa tabbatar da zama lafiya haɗin kai da kuma inganta jin daɗin rayuwar bin Adam. Bukin wannan rana nan kuma ya mai da hankali kan tallafawar katar bisa ga ci gaban kasar ghana babban jaridar kasar ghana da daily graphic ka tarwaito wannan labaran a rinka gabatar da istimatin kasafin kuɗin ma'aikatu da amka amince da shi kan lokaci kakakin majalisar dokoki bagbin ne ya faɗi haka kuma jaridar da chronicle ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce kakakin majalisar dokoki mr alban sumana kingsford bagbin ya jakunin ma'aikatar ministan ah, kuɗi da ta gujewa wannan ɗabi'a ta ta na in gabatar da cikakken kuɗi na kasafin kuɗi da aka amince da shi na ma'aikatu sassa da kuma ajansosi kan lokaci ba za mu sake yadda da wannan ba abin da ya riga ya faru ba za a iya kwance shi ba shekara ta 2022 ya tafi ya wuce wannan kashedi ne ga ma'aikatar ba za mu amince da sake ki maimaita wannan ba. Ita kuwa jaridar da Herald wannan labarin ta ruwaito. sai Kitiya Fifi Kweti da wasu saura sun ɗibiya magoya bayan jam'iyyar NDC a cikin wani hali na murna. jaridar ta ce babban taron babban jam'iyyar adawa national democratic congress ndc a takaice na cikin goma a ranar asabar da ta gabata ta zo ta tafi tare da johnson asedo tafi vifiya vikweti da kuma joseph yamin inda suka zamanto masu nasara na wannan rana sai dai akwai wani babban aiki a kafaɗinsu wurin tabbatar da nasarar jam'iyyarsu a zaben shugaban kasa na shekara ta 2024 da kuma na majalisar dokoki a cikin waɗannan mutane guda uku joseph yamini wadda ya doke organizan ƙasa mai ci joshua akamba da wasu saura guda biyar ya yi nasara da ƙuri'u dubu uku dari bakwai da talatin ana sa ran zai gabatar da dabaru da za su bai wa jam'iyyar nasara mai girma da wannan muka iso ƙarshen shirin jaridun na yau radwanan lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla a gaida Da wannan kuma muka zo ga shirma na ƙarshe wato labarai, amma fa a takaice. A karan farko tun bayan da Rasha ta mamaye ƙasarsa, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya bar ƙasar ya tashi zuwa Amurka jiya Laraba. Wakilin BOA Stephen Hammond a Washington ya rawaito cewa Zelensky ya wuce kai tsaye zuwa fadar White House domin ganawa da shugaba Joe Biden. bayan wani taro a ofishin shugaban kasa na oval office inda biden ya shaida wa shugaba zelensky cewa amurka za ta aike da babbar na'urar kariyar makamai mai linzami ta patriot zuwa ukraine shugabannin biyu sun yi taron manema labarai jiya laraba amurka ta kakaba wasu jami'an iran takunkumi ciki har da babban mai gabatar da kara da manyan jami'an soji dangane da murkushe zanga-zangar da mutuwar mahasa amin a hannun 'yan sanda ta janyo ma'aikatar bai tilmani ta amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta kagaba takunkumi kan muhammad mantaziri babban mai gabatar da kara na iran inda ta zarge shi da bayar da umarni ga kotuna a watan satumbar da ya gabata don yanke hukunci mai tsanani ga da yawa daga cikin waɗanda aka kama yayin zanga-zangar babban jami'in kula da ayyukan jin gai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa jiya laraba cewa 'yan ƙasar sirai miliyan sha biyar da dubu ɗari uku za su buƙaci taimako a shekara mai zuwa yayin da ake shirin yanke shawarar makomar ayyukan ba da agajin kan iyaka a farkon watan janairu mai zuwa ba zan iya jaddada mahimmancin ci gaba da taimakawa rayuwar miliyoyin mutane a arewa maso yamma ba in ji babban jami'in ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya martin griffith ya shaidawa kwamitin sulhu a cikin wani jawabi ta kafar bidiyo kan batun firaminista benjamin netanyahu ya ce ya yi nasarar kafa sabon kawance da zai gudanar da mulkin isra'ila sanarwar da yammacin jiya laraba ta share masa hanya don koma kan karagar mulki a matsayin shugaban gwamnati ta masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya a tarihin kasar. To sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Ya zama da Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa sai kuma Salman Abo wanda ya bada umarni. da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari na hada kuma na gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya sai allah ya ƙara hada mu ma